Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu uh, ah, Rahama Sadau ina son zan ja hankalinki akan comment da aka ce kin yi uh, akan jaridu da kafafen yada labarai. Uh, ban sani ba ko abin da ake faɗa akan ki gaskiya ne ko ba gaskiya bane to amma idan ba gaskiya bane ki yi hakuri uh, na janye magana ta idan kuma gaskiya ne to ki amfani da wannan nasihar da zan miki. Uh, kin yi kirarin cewa ke ba vajin bace kuma kin zub da ciki sau da dama kuma sannan kina ganin cewa ke ba za ki iya ɓoye halayyar ki ta banza ba domin munafunci ne ɓoye abu to ina ga kin yi wa addini mummunar fahimta domin mu a addinin musulunci abin da muka sani shine mutumin da yake boye laifinsa yake boye sa in fact wannan mutumin ma shi muke sa ran cewa wato zai shiga aljanna domin ya boye sa sannan kuma na sa ran rahamar Allah akan irin wayannan mutanen amma mutane irin ku wanda za ku yi fasikanci a boye kuma ku zo ku bayyana wa duniya to wannan ba karaman fitina bane ba domin mu addinin musulunci ya haramta mana bayyana barna kin ga kin bayyana barna sannan kuma yana da kyau ki sani cewa ranar gobe kiyama akwai wasu nau'ikan mutane da Allah zai wa hisabi a boye ba a fili ba wato daga cikin cikinsu akwai mutanen da in suka laifi ba sa bayyana laifin su kin ga ke yanzu kin bayyana laifin ki wato kin saba ma dukkanin wancan ka'idoji da Allah ya gindaya wato na boye laifi sannan kuma I'm sorry to say rahama kullun kullun kullun kina kurakurai kina kurakurai mun ɗauka cewa kina wato learning from your mistake unfortunately kullun baya kike koma kwanaki kin yi abubuwa na rashin kyauta wanda har ya ya zama sanadiyar da yasa aka kore ki daga cikin kungiyar ku ta wasan wasa to yanzu gashi nan kin zo kin ƙara bayyana ma duniya halayyaki kuma kin ƙara tabbatar wa da duniya zargin da ake yi na cewa ku ƴan wasan Hausa ba ku ya dace ku dinga yi wa mutane nasiha ko ku dinga gyaran al'umma ba kuma faɗakarwa da kuke yi ba ku ya dace ku bayar ba domin ku ma ya kamata a faɗakar da ku sannan barnar da kuke yi ya tabbatar da cewa ba kuma dace ku hau kan sikirin kuna yin wani fim wai don ku gyara al'umma ba sannan kin ƙara ɓata wannan harka ta ku ta wasan hausa da sauran masana'o'i da suka shafi abin fim domin kin nuna ma duniya cewa zargin da ake na cewa ku karuwai ne to gashi nan ta tabbata i'm not saying duka yan wasa wasa karuwai ne to amma dai kin nuna dai cewa zargin dai da ake muku haka ne haka ina miki nasiha ina baki shawara a matsayin ki na musulma kada ki dauki alfahari akan abin da kika yi na bayyana laifuffukan ki domin wannan ba shi yake nuna ke mutune kirki bace sannan kin kin nuna wa duniya kuru-kuru cewa kina kisan kai domin zub da ciki kisan kai ne sannan kuma zub da ciki ba karamar fitina bane ba sannan ki bayyana ke mazinaciya ce ga al'umma ba karamar fitina bace ba kin cutar da ƴaƴanki da zaki haifa nan gaba in Allah ma zai baki ƴaƴan kenan sannan kin cutar da dukkanin wanda yake tare da ke ƴan uwanki da abokanan zamanki domin za a ringa musu kallon mutanen banza domin kin bayyana kin nuna cewa ke ba mutuniyar kirki bace ba dan haka hakan da kika yi bai yi adalci ga abokanan zamanki ba bai yi adalci ga ɗan ƙungiyar ku ba sannan bai yi adalci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba muna addu'a Allah ya shirye da ke Allah ya sa ki gane kuma Allah ya cire mana irin